na tambayi babban kwamandan rundunar haɗin gwiwa na ƙasashen yankin tafkin chadi manjo general loki irabo to kwanan nan an yi tiyama didin cewar mayakan boko haram sun kafa tutarsu a wani ziri da ke kan iyakar najeriya da kamaru Shin ina gaskiyar wannan al'amari? No, that, that's, that's not correct. Um, all the countries of the, the Chad Building Commission that form the multinational task force are actually working assiduously. A'a, uh, wannan ba gaskiya ba ne. Uh, duk kasashen da ke cikin wannan haɗaka na aiki tukuru kwanan nan ma na je ƙasar kamaru shiyar rundunar mu ta ɗaya kuma na ziyarci dukkan wannan sassa inda adda sojojinmu kuma babu wani abu kamar haka amma dai maganar gaskiya shine har yanzu akwai ɗan burbushin abin da ya rage na daga mayakan boko haram to amma in ka duba sosai yanzu menene karfin su me za su iya yi za mu ci gaba da gamawa da su har sai mun ga ƙarshen su and until the last last man amongst them is taken out. Ya zuwa yanzu ina aka kwana dangane da kokarin gamawa da mayakan na Boko Haram. Great, I mean the operation is um, progressing um, very well. Wannan fafatawa na samun nasara sosai, kamar yadda ka sani ne, mu a rundunar haɗin gwiwa na ƙasashen yankin tafkin Chadin ba muna aiki da iya dakarunmu kaɗai ba ne ko hukumar gudanarwa na wannan yanki, amma muna aiki tare da dakarun ƙasashen da ke a ƙasashen wannan tafki, kuma muna nan muna samun gagarumin nasara sosai, domin kaga ai da dama daga mayakan na Boko Haram suna nan suna mika wuya, wasansu ma mun kakkama su. sannan kaga aika aikar su mata lagu kwarai a wannan yanki na kasashen na yankin tafkin chadi kalaman manjo general loki irabo kenan babban kwamandan rundunar haɗin gwiwa na kasashen yankin tafkin chadi dr sale abba jagora ne a kungiyar Small medical mission da ke kula da 'yan gudun hijira da rikicin boko haram ya raba da gidajensu mutane har yanzu sun dan kosa saboda har yanzu zaka ji ana hare-hare zaka ji yau an ce ya wannan kauye gobe ka ji an ce an tada wancan kauyen jibi ka ji an ce an tare wayansu hanyoyi da sauransu idan ka duba dangane ga wannan dole ne zaka ga cewa akwai abin da kuma maybe ya kamata a yi wanda ba a yi ba a yanzu dai gaskiya mutane sun fara kosawa ɗazun nan muka yi magana da wani dan uwa wanda yake gaya min matarsa da 'ya'yansa guda biyu da kuma matan dan uwansa da su ma 'ya'yansu guda biyu da baki da hanyar nan na diko zuwa zuwa maiduguri wanda bai wuce kilomita ashirin ba aka ɗauke su ba a san ina suke ba. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.